shine in abin da yake nufi kenan yayi wannan abu to muna godiya kuma ya ƙara amma in yana yi ne domin yayi wani abun ba wannan ba to ya tsaya ya kalli waɗanda sun kai mashi gurin gurin suke mashi wannan hanya ba ta bullewa don haka nan muna taya 'yan kasuwar jihar zamfara musamman 'yan kasuwar tudun wada da sun kai gobara na wannan alheri da ya shigo daga wannan ƙungiyar gwamnoni musamman ƙungiyar gwamnonin pdp da ta zo ta ba da miliyan ɗari tun da abubuwa suke faruwa a jihar zamfara kun taɓa ganin su kun taɓa ganin su kun taɓa ganin su to muna godiya da wannan kuɗi da sun ka kawo duk alherin zai shigo jihar zamfara na 'yan jihar zamfara ne kuma na godiya da shi duk abin da zai shigo muna godiya gare shi amma maganan wani ya zo ya aishi jama'iyyar apc a hannunmu ko je gida ya bacci ba wannan magana idan ma an zo to za a zo a matsayin talakawa ne a zo kuma a samu masu sarauta a cikinta domin masu sarauta su ne masu jama'iyya na san jawabin nawa ya fara tsawo amma kahin in je ga abin da ya kawo ni ina son in yi amfani da wannan dama na farko in yi godiya ga uwar jama'iyya ta ƙasa bisa ganin ya cancanta ta turo wakilai domin su ga a wannan ƙaddamarwa ta wannan abin alheri amma ina son in baiwa yayana distinguished senator wanda shi ne shugaban wannan tawaga saƙo a mai girma sanata a mu mutanen jihar zamfara muna son ka isar da saƙonmu ga ita kanta uwar jama'iyya cewa in amarya ba ta hau doki ba to ba a ɗora mata kaya mun ba da jininmu mun ba da kuɗinmu mun ba da lokutanmu mun ba da kujerunmu domin ganin an kawo jama'iyyar apc mu abin da muke tsammani daga mutanen jihar yobe to mun musu alheri biki ne mun kai muna neman su mai damuna ba a dinga bin mu da takulkuli da cin mutunci da wasu abubuwa wanda wasu ke yi ba na ce ita jama'iyyar ta ba amma ta suna yi to a gaya ma jama'iyyar apc ta ƙasa cewa ka zo zamfara kuma ka ga irin abin da ka gani kuma wannan babu wanda ya ce yau ana nema a tara mutane ne wasu mutane da yawa suna ba da misali da shigar tsohon gwamna mamuda aliyu shinkafi a pdp wancan lokaci wannan akwai bambanci tsakanin abin da mamuda ya yi da abin da ake so a yi yanzu bambanci shine a wancan lokaci mamu da jama'iyyar mutane ya bari ya shigo jama'iyyar da ba ta can zaɓe don haka shi ya zo da mutane shi ya zo da gwamnati shi ya zo da abin da mutane za su ci bisa wannan dalili an karɓe shi an karrama shi an yi abubuwa da yawa yau abin da yake zamfara kamar yadda ka gani jama'iyyar apc take da mutanen muna da abin da za ba mutanen alhamdulillah muna godiya ga Allah wanda kuke so ku ganyato ku kawo su da me za su zuwa so idan aka je a tambayi jama'iyya kamin ta yi abin da za ta yi me yasa take son ta yi abin da za ta yi ba mu son mu yadda amma abin da ake gaya muna to an shi sha'awa a Abuja a ganmu muna faɗa mun ƙara wani faɗa Allah ya taimake mu an shirya yanzu kuma ana son a ƙara kunna wani a cikin jama'iyyar APC to mu mun riga mun saba kuma mun shirya idan abin da jama'iyyar apc za ta yi mana sakayya da shi kenan a gaya ma jama'iyyar apc ta ƙasa mu dai ɗiya ne kuma mun haihu kuma an san iyayenmu don haka na mu ba mu saba yawon agolanci ba mu bar gidajenmu mu je gidan wasu muna nan a gidanmu amma a gaya masu abin da ya faru da to wannan zai zama zai da wancan wargin yara a maganar da nake yi yanzu mai girma tsohon gwamna ya ce mu gaya ma mutanenmu har a yanzu nan da ake magana babu wanda ya neme mu da magana cewa wani zai shiga mu. yadda kuke ji haka mun ji amma mun aika da saƙonni guda biyu zuwa gare su idan an kira mu a zauna da mu muna da ansar da za mu bada idan kuma aka ga cewa ba mu yadda a zauna da ba mu isa a zauna da mu ba mun kuma yadda mu kuma muna da abin da za mu yi za mu kare kawunan mu maganar nan da nake yi da ku yanzu haka mun shirya shari'a ɗaɗɗaya yanzu haka guda biyar wadda da zara an ce wani abu ya faru zan mu auka kotu dama mun saba jama'a saurara lokaci a magana zuwa kotu da na gaya muku na yi bayanin ta baya duk wanda yake so ya shigo jama'iyyar apc a wannan lokaci 2019 to 2013 to ba zai iya shigowa ba da matsayin ɗan majalisa ko sanata ko memba ko gwamna saboda kotun koli ta ƙasa ita ta ce jama'iyyar apc ba za ta mulki jihar zamfara ba sai kuma bayan 2023 don haka nan duk wanda zai shigo kamar yadda na ce kuma wallahi ya ka gaskiya ta kenan muna baiwa 'yan uwanmu abokanmu na cikin watan jama'iyyar shawara masu yi masu masu ba su shawarwari ingiza mai kan turuwa suke masu saboda suna da wata abun da suke so na hassada cikin zuciyarsu su samu biyan bukatar shi amma jama'iyyar apc ba zai yiwu ba wani ya shigo cikin tece sanata ne ba zai yiwu ba wani ya shigo cikin tece gwamna ne ba zai yiwu wani ya shigo cikin ta bai ce dan majalisa ne wannan ina faɗa masa gaskiya amma ba na ce kasu shigo ba mu muna murna kamar yadda na faɗa muku daga farko alhamdulillah muna alfahari mun gina gida duk da matsalolin da mun ka samu babu ɗayanmu wanda ya taɓa rayawa cewa yana son ya bar jama'iyyar apc ya shiga wata jama'iyya amma su kowa duk da baiwar da allah ya masu abin da ya faru jihar zamfara ubangiji ne ya fassara muna ƙarara ayan nan ta ƙulin lahumma malikal mulka tutar mulka manta sha'u watan wani mulka min manta sha'u wata izu manta sha'u wata zillu manta sha'u bi dukkan khairu innaka ala kulli shay'in qadir yake son mu ya ni'imta mu ya gwada mu da shi ka ba da mulki mu kuma mun ka da Allah ka ba da mulki kun mun ka biyayya mun ka da'a kun mun ka ce mun yadda kuma mun ka ce mu za mu zauna cikin jama'iyyar mu kuma za mu taimaka muku ku gudanar da mulkin ku don haka idan sun ce za su zo su dawo nan yanzu suna ganin cewa ubangijin nan ya kasa ba zai iya musu bo izaz billahi ba zai iya basu a can ba sai sun shigo cikin mu to muna musu barka da zuwa kuma tsakani da Allah amma dai su sani ko da za su shigowa su hita to kamar takarda ce ta photocopy in kasa ta tanan wajen babu komi a cikinta ko da za ta yi ta wajen za ka ganta da rubutu to duk wanda ya shigo jama'iyyar apc a yau kamar yadda na gaya maku to zai shigo da mukamin shi ko da zai direwa cikin jama'a apc zai zo a talaka ne wa ajewa shi benci ya zauna ba wasa nake muku ba Allah duk wanda ya shigo jama'a apc da mukami to zai shigo a matsayin talaka ne ko da sahiya za ta zai gane cewa ya koma talaka kuma a lokacin zai gane waɗanda sun kai masu wannan abu kamar yadda sun kai ma mai girman tsohon gwamna kowa ya babban su lokacin da ana wannan rikici kowa ya ji abin da sun ka kowa ya ji rawar da sun ka taka amma ran da ta Allah ta kasance kuma kowa ya ji irin abin da sun ka koma gare sun ka faɗi to don haka nan yanzu ma sun koma can suna son su kulla musu muna fatan Allah ya tsare su don mu ba mai musu hasada amma dai in bai tsare su ba sun ka faɗo to za su zo su iske maza zaune a kan kujeru su kuma za mu ɗaga musu benci a gehe za su zauna da su da 'yan kazaginsu bezinin nan mai girma babana kamar yadda na ce muna son a sanar da jama'iyyar apc a matakin a ƙasa ta zo jihar zamfara da kai da yayana kareto kun ga abin da kun ka gani kun ga abin da an ka yi idan dai ba ana sha'awan mutanen jihar zamfara da asara ba ne to a zauna a yi abin da ya kamata in ba a yi ba mu muna da abin da za mu yi kuma wallahi za mu kare kanmu ina godiya ga wannan a sako da na fada. to a mai girma sanata ta janiyar ya ƙaura ya tunatar da ni don la saurara kuma nima ma ina son in tunatar da ku don la saurara har yanzu ba lokacin kamfen ba ne ba lokacin siyasa bai yi ba masu wanke-wanke da suke yi a basu su je wanda duk ya ji an taya an kai kuɗi ne ya je ya ci abinci in lokaci ya dawo gida lokacin siyasa da yawa idan lokacin siyasa ya za mu zo za mu gwaje don haka nan ya ce da Allah in sa burki a nan mu yi abin da ya kawo mu domin kowa ya je gida ba tare da ɓata lokaci ba ina son in yi amfani da wannan dama in yi maraba da lale ga yayanmu distinguished senator wanda uwar jama'iyya ta turo domin ya wakilce ta wajen wannan al'amari mai tarin albarka ina godiya ga yayana shugaban sabunta rajista na jihar zamfara da ya samu hali ya ƙara dawowa ga yau a tsakiyarmu mai girma distinguished senator tijjani ya kaura wanda mun ka zo tare muna godiya gare ka ga wannan hali da ka samu ka zo a babban kare na kogunan gusau alhaji muktar shehu idris a muna maka barka da zuwa wajen wannan babban al'amari da manka zo yau a sauran uwayen jama'iya elders namu waɗanda suna da yawa ba zan iya kiran sunayensu ba duka muna muku barka da zuwa kuma muna godiya Da tijen jama'iya da samarin jama'iya, kwarin da ke ina ganin da azumi da tashi daga ina jin ya kamata ka shiga elders a muna godiya matan jama'iyya da samari da 'yan jama'iyya gaba ɗaya muna godiya muna fatan Allah ya gwada mana mun shiga Ramadan lafiya kuma ya gwada mana ƙarshen shi lafiya ba tare da bata lokaci ba a na tsayo a gaban ku yau in wakilci tsohon gwamnan jihar Zamfara His Excellency Alhaji Abdulaziz Yari Abubakar a wannan wuri mai tarin albarka domin ba gudar da wani al'amari mai tarin albarka musamman da Allah saurara la'akari da halin da al'umma suka cinga ciki na hauhawa farashin kayan abinci yau mun waye gari buhun shinkawa ya kai sama da dubu ashirin da biyu buhun masara yana dubu ashirin buhun sukari yana dubu ashirin buhun ah, masara yana dubu ashirin buhun gero yana dubu ashirin bisa tausayawa